وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مود أرضك جن ون وتن رمضان لشكرة الدبو إلى دليل مود أربعين لكم وندا إذا كي نشاء تقص قوة الكبوالي شكرة الدبو بيود أشهر النشدة sai rahamar Allah gare mu a yau mun taru a wannan masallacin Abu Huraira radiyallahu anhu da cewa da tafsirin Al-Qur'ani mai albarka shekara ta goma sha tara a wannan masallaci mun yi shekaru goma sha hudu muna tafsiri kafin a buɗe wannan masallacin haka su kenan ita ke shekara ta talatin da uku yadda Allah ya gwada mana farkon wannan rana ta Ramadan Allah ya gwada mana rana ta ƙarshe a cikin Allah ya babu lafiya Allah ya babu kuzari da karkashi. Allah ya babu tsarin imani yadda Allah ya babu damar ganin wannan wata Allah ya babu damar yin abin da zai karfa ya karɓa ya Allah kai amfani da addu'o'inmu za mu yi a wata da muke ci gaba da yi ka kawo mana da dukkan matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa kawo mana dukkan matsalolin da al'ummar musulmi a duniya take fama da su Allah ka saukar mana aminci saukar mana abinci ba mu kwanciyar hankali ka ba mu ci gaba ka ba mu yalwar arziki alfafi imani ɗaukaka addinin musulunci ya la duk waɗanda ke shirya masa makaranta shi Allah kai magani ɗan shekarar bara mun yi karatu hizo na ƙarshe cikin alƙur'ani daga sabbi zuwa suratul nas sannan alhamdulillah mun yi ayoyin cikin cikin suratul baqara za ka wadata karatun ya yi albarka suratul baqara ita ce babban gandu na tilawa na tafsiri na ilimi da imani da aiki duk abin da kake so na addini yana cin qur'ani. duk abin da ke cin qur'ani yana cin maka za ka mun soma da muƙaddimar ta ayoyi ishirin da farko wanda cikin su Allah ta lashin fiɗa da nuna martaba alƙur'ani ya mayyaza mutane da al alƙur'ani muminai da kafirai da munafukai sannan daga nan aya ta ashirin zuwa ta talatin Allah tabaraka ta'ala ya fi kira zuwa ga jaddada takawa da imani da bayyana darajojinsa da matsayinsa da yadda ya kamata kowa ya koma gare shi daga aya ta talatin zuwa ta arba'in aka babu kisar annabi adam alaihi salatu daga aya ta arba'in sai muka shigo labarin banu isra'il wanda ya ɗauki wato masaha mai yawa ya ɗauki fage mai tsawo cikin suratul bakar ana bayani saboda ne saboda al'umma ce da an garci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sa da ita al'umma ce ta annabi Musa asali amma suna da wasu sifofi waɗanda duk inda suka zauna ta sai ba za ka Allah ta tabaraka ta'ala suratul baqara ya su guda guda ya sayyace komai da komai game da su ya magana game da kakanninsu yadda annabi musa ya wahalarci ai in kun lura babu annabin da sunansa ya fito tsaro-tsaro cikin ƙurani kamar wa annabi musa saboda ne saboda babu wanda ya wahala da mutane kamar shi to don ana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'a su ɗauki barusa shi rayuwar annabi musa da barusa sanar sai aka yawaita magana a na ƙarshe kun kwana a kan yadda wato Allah ta baraka ta'ala ya rika ba su gobe suna saba ya masu masu suka mutunci ya tsira da su daga fir'auna amma suna fitar suka fara shakka mutane ne da ba su da kuciya mutane da su sakin baki suna magana yadda bai dace ba daga janajin ubangiji Allah ya ce su shiga birni ga abin da za su faɗi suka canza tare da haka Allah bai gushe ba yana sauka musu da ni'imomi aya ta ƙarshe ta sittin Allah ya magana yadda suka zo cikin daji babu ruwa Allah ya ce ma annabi Musa ya buga saddarsa da dutse dutsen da ya fidda ƙoraba goma sha biyu kowace kabila ta fi inda za ta kullu unasi kada alima kullu unasi washraba kowa sun ta saboda me saboda mutane da babu haɗin kai da saba wani jami'a ne ku rubo shi ɗaukar ka kai abu guda ne amma daban-daban Babu shan inuwa wani za ka sai Allah ya ba kowa na shi don a zauna lafiya babu tashi daga aya ta 61 duka dai cikin labarin bulu isra'ila ne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 ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد حكم أنت أبا من أبي labarin su لوكة الإيمان ɗimuwa Allah ya ce garin da kakanninsu suka rayu tun daga zamanin annabi yusuf alaihissalatu su dawo asalin garinsu inda aka haife musu suka yi tarkin arziki da tsaya suka yi ta cewa ba su to abin suka gudana a hanya su ne allah yake ambata a daidai lokacin da suke cikin dajin nan shekara arba'in saboda tsabar cikin baki da miyagun kalamai da suka yi wa ubangiji ya fushi da su yaje masu ɗima duk inda suka kwana yau gobe nan ba su tashi da yake cikin daji ne ba wata alama in an waye gari ya ko a yi gabas sai a arewa in an ka kwana jini an tashi sai a dawo kudu sai a kwana wurin jiya kuma sai a ce a canza ya sai a yi matsayin gabas in gabas ya haka kwana sai a ga an dawo yamma gobe sai a koma a yi wata yamma suna da wata central area cikin dajin da ke ta yawo sun ɗiba wuce su masa yadda za su a haka saboda rahama ubangiji da alfarmarsa ga bazu isra'il sai yana ciyar da su abinci amma ina suke samun abincin nan daga aljanna ake shi ne Allah ya ce kuntum ya Musa lan nasuna ala ta'ala yanzu Allah ka ambata lokacin da ku banu Isra'ila Allah na magana da banu Isra'ila na Madina banu Qainuqa banu Nadir banu banu Qainuqa da banu Nadir da banu Quraiza da mutanen Khaibar su da Yahudawan da lokacin yake ku din nan kun ce ma Musa malaka kakanninsu جنة سورة على طالب واحد هو الله يريد تقول رئيسا كل أبين كده أبين كان الجنة كاين جنة الله تعالى فأيك وأنزلنا عليهم المن والسلام بمباسو أبنتي بمباسو أبنتي ثم أرتائي وربك أوي ليه زودير دي يا صابة دي تنسى فساد رمى إذا كان باكو تنزو انترد عن سوء كاجيك da tsuntsaye ɗan shila sannan an kawo su ice cream da shawarma da pizza abubuwan da yi ba sanin su ne da kyau ba za na su ɗan nikin ba kawai ne tsuntsun gero da biya kuka har yanzu kawai sai ba kawai yanzu wannan don wannan za a cikin daji kullum shi ake kamana Dan na sura alaƙa da wani kusa babu a haƙuri da abinci a ga tun daga yadda suke ɗauke su annabi su ya musa za ka kai da mutane ne da tabbiyar su ba lahin annabi musa ba ya ya kokarin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al abu musa ka roƙan mana ubangijinka wani shi ke mata wasu ne a neman addu'a ga Allah wasu ne ana ina sa ran addu'a kana da matsayi wurin Allah ko kamar ko kuma saboda yan wata da tsakani na da kai in ka roƙan nan Allah kai ko kuma saboda daraja da martaba da kai kike ita ina sa ran addu'a ka da kyau wannan tawassuli mashru'i ne ko gairu mashru'i tawassuli iri dole kamun kafa ko kamun kafa da Allah da kai akwai da ba san shi ba da bid'a Wannan da wasu ne sun yi shi kuma a addinin musulunci a shari'a na muhammadu ba a kai saboda haka ne aka ce duk wanda mutu ne ne Ibi sallah ne ma na wannan da wasu ne a ce muke Allah ya Allah ya gafarta masa Allah ya karɓa kuncin Allah ya kyauta kuncin sai suka yi ne da addu'ar annabi Musa. Sakanan masu gulumi sun ai shi kansa Musa ma ana son su ne ma'ana na ce ya Allah don Musa kai ai su ba su kai a da kai Allah don Musa ka fito mana da abinci da kai Musa roƙan mana Allah ko a zama na zai ban sanatu wannan shi aka sani zuwa wani annabi ya yi addu'a ko kawo ya zuwa ya shi Allah sannan wata ta zo tana karkai ta ce ya

ممكن نبدأ الدعاء تسكته دبي من قال فلا تلاوة إننا حتلاوة فهم هو تأكد في إن أول الإنسان ألا حتى المدن التي توصلك إلى المدن القيامة وهكذا بطل ثمين من الأدواء كل عام تسع بطل شعر فقط يسلم ويأدعو وقوة الله إذا إيه كده حصلت الشيء أن تكون اعتراف كده بيكون كل وعلمت من يجب أن تكون الحديثية لتعلم وجود من أنزل الله على نقطة فيها تعلم أن تكون هم تعمل الشريعة يعني مثلا ولا يتمثل الآن لكن في صيام الوقت صيام الجنة يا جابور يا جابور أتفاهم أتفاهم مثال قوي بالإجواء الشرعي كفارة كرة يا محمد كما لا تجد مع رسول لا تتصور نفسك أقمت لك بيدك وكلامك فلولا ربنا يغني بلنا مما كنت في الأرض فتروقكم وبين الله ya fitar mana da abin da ta sake fitar min bakiha na ganyayyakinta wa qisaiha da dumarta zuma ita ce kankana duk da akwai duma wadda ake dafa ko tana da wani suna kabushi akwai kabushi kabushi ba to shi biya ake sani akwai kabushi akwai tsana akwai kabewa akwai guna to duk dangi ne na duma shi ma ita ba kankana dangi ce ta duma su ake ce matsayista wa ha da tafarnuwarta wa ha da adaf nau'i ne na wake wa ha da albasata haka mu dai a ce kullum mr big cikin republic ake zuwa kama da abinci na 'yan zamani mu baya yi mana ba mu abinci na gargajiya mutumin ba da cikin daji ba kullum sauka masa abinci kyauta ba wahala a mu dai a ba mu dama dai mai noma ku fidda abinci wasu abin da ya ja musu wannan rayuwar da suke alistar rayuwa ce ta kaskanci da wahala wasan lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam da mahaifinsa ya zo da yan uwansa iyalin dai gaba ɗaya ko an ce bayan suka zauna ma'ana bayan gari suka zauna ba su cuɗayya da mutane da suka fara yawa suka fara shiga cikin jama'a don neman aiki sai zan so wulaƙantaccen aiki ake ba su haka in kaga ba isra'ili a misra kamar kaga ɗan bangaladesh a saudiya aiki na wahala aiki na raini aiki na wulaƙanci to da haka ba su saba da ni'ima da jin ba sai ga su a daji Allah na suka musu jina suka ce a Allah ba musu a mai da mu baya wa أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أنكم تجيئون كنا بلد أدن ولو كنتم كنا بلد أدن السماء wurin da kuma khairun ya ci alheri ga shi dai abinci ne halal ga shi abinci ne ba wahala ga shi abinci ne mai daɗi kashi ni'ima ce daga Allah da kan ku gode ku samu lada amma ku ci akwai tun ku wahala ku noma duma ku noma albasa ku noma tafarnuwa ku noma wake ku noma latas shine min bakale albukun su ne irin su kamar ka ce su da su alayyahu haɗa da su dankali da mankani da kabeji da gwaza da doya da sauransu ba haka abincin da ake gama na aljanna mu ya ishe mu ba mu bukata ya kusa wasu ba da wata tafsirin sun ce to anan ne sai annabi Musa ya roki Allah sai aka ce ihbitu misra so ka dai birnin da kuke so fa inna lakum ma sa'atu za ba sabu amma shi ka sani ya yi suka mai karfi ga wannan magana ya za a yi wannan magana ma annabi Musa bai daidai da Allah kansa إذا كان المستدير كلا شيء يس مصيبة طول السنة وتجد إذا كنت سعيا في كهذا هل ما هو كافر قال وتدو وند الله يا مصدق ما يس باي سكاب كده دبر ده كباوي الدعاء من بسيب إنجي إنجي شيخ آه، محمد بن صالح الرسالين ما يقول عشان إذا قلت لكم فائدون لي كاونا ولا خير آية. لأن الذين يهبطوا مصرا مصرا آه جبت رسولا في دورة للجوات القرآن ما إلا تزور ما تدى تنويني أقول لي مسلم من يوم أنت بوا آلك لا كده كنت بوت إن لكم ما سألتم أنه يسوع قيش فضربت عليهم الظلة ألا يترمك أكبرك مسؤولات أنت والمسكنة والحلوس وزارتها الله بغضب الجنب يكا كوما لكشين الله أشياء الله لا تشيكين لكن من حتى رأي أقول لك قصة الله الله يا بقى مستقبل شيء دين دفع كمين دي بقى وتعريتي ضربت عليهم الزلة أينما سقفوا دين دفع كشي دي بيقول لك يا ولا أبدا التي إلا بحبل من الله وحبل من الناس sai in sun samu yadiyar Allah su ko kuma kaddara ta ubangiji ta gita a wani ɗan lokaci zai dai faru ke faruwa yanzu to hablin minan nan da kuma igiya daga mutane daga wasu ba yahudawa ba ke ɗaure musu yanzu kamar yadda ke faruwa yanzu ai kilo duk kasashen da ke gomba isra'ila kiristoci ne kamar yadda ba kirista kasa ce bai shi ta fi gidana za ta zo ta kare kiristocin najeriya ba amma munafikiyan suke bakin su tun Najeriya suke son kariya ba kafin suke ci kasu masu addini da ake makarfe cewa an kula da addini yanzu a Isra'ila makin sun ci ana kashe su ɗaki kashe musulmi sai a Falasɗin Isra'ila tana kashe musulmi a Falasɗin tana kashe kiristoci a ne kawai tun ciwo shi ne hamlin hilal haka duk inda bai hude tun ba wata kaddara ta abin ta jika ta wani lokaci ba ta wulakantacce ne kaskantacce ne saboda ne saboda kaskancin a ɗabi'ar sa a gidansa ta bayan ka da annan karar tsoro da ayatin Allah ko kuma takartu fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun shi suka kashe manzo haka isma ta zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan kwana goma ya faɗi ne ya tashi ne ya kwana ne ya tashi ta amma ka ce a'a ya ko guda ya kai duk jihadin da ke babu wanda bai kwana cikin daji akwai inda guda muka ciro sabon su ya gusta wada kuma ta inda yadda kuke tunani haka annabawa su an sai ɗaya ce jama'a kowa ya wuce dole to ku buɗe yadda fitu min al-jinni ma annabi iblis afwan annabi Sulaiman ko eh yace kawai wani ido ya bude shi to gashi nan zaka aje wani haka ba mutane dan da ke annabi na wannan ka mai da shi amma ka ce da gari kaza zuwa gari kaza ta ko guda ne duk ne shi in ya buɗe ƙur'ani haka ɗan shi kai izo goma sai haka izo goma sai haka izo goma sai haka shi ke ya sarki in zai na tunga tako uku ya kai ko a tako na farko ya karanta hizu ishirin da biyu ishirin na biyu ishirin shi na sarki wannan almarashin tarsu ne kuma wani zai rayu yana karanta da yaro da sarki ne ويا مكافر الكمليني هبالي أنا بلا أدوى هذا هو ما أكبر الله يتبع يقول مساكين مساكين مسأل الله مسأل النباو الله مسأل القيامة مسأل كبري مسأل نسابي مسأل أو أيوكا مسأل الجنة دوتا مسأل كتو كتو بني دور كنا مسأل توجيه ويقول فيها سبيلك الواوا سبيلك الجاهل wannan aya daga cikin abin da take karantar da mu cewa wato annabawa suna da karamomi da ana ke darajar da su baiwa annabi Musa alaihi salatu salam abinci a tsakiyar daji karama ce ba sannan ya sa sanda ya bugi dutse dutse fi da wa ba karamar karama ba tabi irin wannan karamomin Allah ya kaddan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddan sa ko da abin da zai bayyana ma sahabbai su ƙara sanin girman sa da daraja haka shi ba sanda ya buga ba hannun sai sa dan ruwa kadan ruwa su kalka kulkula ko ya shi abinci aka kawo na mutum biyu ake a sa kyalle a ruhe a ƙashin ƙasar da ana ɗebo sai da mutum ɗari uku kuwa ya ke ƙwashi aka mace cikin wannan karama kamar tana da wani wancan ko da wannan dama abincin da kuke so kuke ci wancan kuma ya musu an kai ma sun ka gaba ayi musu gata da ya ba su da yi a kan ka ce ba su a bai ko karanta fa'idodin da Sheikh Muhammad eh, inda sali Al-Usaimi rahimahullah ya kawo game da wannan aya malai ce yin fawaidin ayatai wannan ayoyi guda biyu da kullum turuwa zai karya su ne makaranta? ya Musa. mu ce. اتناق واحد الآيتين تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمة عليهم حيث بعثهم من بعد كيف يكون؟ آية 60 إيه ما كان 60 60 لا ما دعوا آية 60 وجدت السلام آه.

ita na ya karantar da mu cewa wato banu isra'ila la'imai ne la'imi shi ne kaskantaccen mutum wasafan kuma wawaye ne haifu ina kwalabu an yi rayyira lahun allahu hazar risk allazi la yujibu lahu nafsu da arziki wanda babu irin suka ce ba su so Allah ya mai da arziki min hadda sarasatu bani isra'il ko da fa'uhu ita kuma wannan ya nuna mutane ne wato a saurin zuciya da ƙauyanci likaulin fadko da na rabbaka mu kammala ubangijinka wani mai kuru kudu da na rabbana au kudu Allah kudu da na Allah ko kudu da na rabbaka sabu jama'a sabu jama'a ka an da inda wani ya zubi la'ana ba kanon kanon zubi da zuwa ko a bayyana wannan فاسقي ما لي هما كاسرين بكتبنا مكتبا ما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا سبب الذي على نفسه ومن عندما نختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من الإنسان حيث تتكلم ذاك غاني duk wanda ya zaɓi mugun abu ya bar na كمال yana da kama da yahuda ya ce kamar duk أقول اختار الذي هو أدنى الذي هو خير وبما أن من ألو همة المنع ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور yake to daga cikin fa'idodin wannan ayanan za ka gane nagartaccen mutum shi ne da kullum abu na sama yake nema baya neman ƙasa ƙasa in kana ɗalibi ɗaya kake nema in kana ɗan kasuwa gobe wacce kake so in kana limami su dai kake so ka cimma in kana ɗan siyasa ku jera su dubu kake da sai ka tsaya kasa kasa kullum ta gidan kullum ne mai sama to shi yake sama ulumul himma mun fa'idanci mun fa'idanci wannan daga inda da mun fakita a tattalin bilonin lafiya adna mai hankali abu na sama yake da na kwarai ke وبما أن التوسع في المآكل والمشارب واختيار الأفضل منها إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا ثم فيه أنت وانا آية كامونة شيوا neman abinci mai kyau neman sutura mai ban sha'awa cin abinci mai daɗi shan abin sha mai daɗi zaɓen gida mai kyawu zaɓen unguwa mai iska mai walwala yin shuki-shuki da gida yin ado yake wani ba ba ne saboda ne ya ce إذا لم يصل إلى هذا الإسراف أما في إنجا كده إسرافي إذا المبذرانشي إنجا كما كشي مليون دبون أريبيا دون أيباب دي لكن هناك إسرافي أتو أي دون كياتك دون كياتك الله المال مال دون كياتك الله يبقى زي تنبيكي إنك الصابق سين تنبيكي يا خيري أي آيس كريم na miliyan saba'in ko kan israfi ne wani to duk jin daɗi babu israfi a ciki daidai ne bale sai ce wani zai fi limin yin limin sau sau la sa dai yana ta wuce tauri jayi wadda ta dafa shi ta lokacin da kawo da bino mara kyau sabbin suka ɗauki suka kawo ma annabi mai kyau ya ce don me a mu babu ruwanmu da bai daɗi inna allaha ta'ala tayyibun inna allaha جميل يحب الجمال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس إذا أنت وتمنفات الشريعة كبر جدا لكي يكسر ما بلد هم كده هذا السبب amma أما يلا يكون ya يشغل المنيا manya ya zubar da samu to in ya fasa yin haka ne tsaya iya inda Allah ya ji a gwamnan da ƙarabin shari'i da manufar shari'i amma idan misali mutum zahiri abidi ne addini ko mai ilimi ko mai sarauta duk yana iya noma ya tara abu ko ya yi kasuwanci ya aika a yi fatauci a zo masa da arziki don ya ci mai kyau ya sassura mai kyau ha abin alhawa mai kyau ya aure mata masu tsada duk ba laifi ba ne amma in ligarabin shafi ya bari ba amma kan ka taya mu ba mu jin daɗin duniya to annabi musallah alaihi wasallam ya koyar da wani yasa duk waɗanda suka yi rayuwar talauci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya wadata su daga baya satin da ya wuce ina madina akai muhammadu ko na gwada muku wajin akai yace duk gidajen sahabbai duk gidajen sama waɗannan waɗanda bai su abu huraira waɗannan da suke zaman sufa cikin masallaci wanda sufa ya kata mu da su muke koyo ai talakawa ne su zauna cikin masallaci sai an kawo ta a yan musu ku dai koyi wasu wasu don su ma shi yasa sun kai amma da aka gudu ga ruwa aka yi arziki la duk kira da sama su kai na gwada muku ko ban gwada muku wajen aka yana nan rafi ne mai imma sai suka dawo bakinsa suka yi manya-manyan gidajen sama a daza kowa gidansa da kallon ruwa da shukoki da haka wancan lokacin yanayi da arziki sun kwaya bane aka ce a ni kwaya ko ba na yi ba sun fanci ne ruhubaniyanci ne malaki bid'a ce sannan a bid'a ba su kai da ta yace kama fa'ala Umar radiyallahu anhu amr Ramadan sai da sayyidina Umar shekarar da aka yi yunwa yace shi yace shi ba zai karasa abinci mai daɗin sai talaka su samu da yin tafi gharar shar'i saboda Umar su yake ya hana maka sajin daɗi don ya himmatu da samun ma'alƙa shekara ce ta yunwa amma shi yana da ƙarfi sai ki to abincin kin da ƙarfi gurasa da mai da ce ko gurasa sai da ta bushe in ce shawa ana zaune cikin sai ba da sai da rake karfin aula su karfin sai kuka kuma ka kitu ka yake wallahi ba ka nan da lafiya tare da talaka sun ka sami an da shekarar da shaɗe ne amma gwamna abu da yake shi ma ba zai ji daɗi ba saboda ne saboda hito muna da daɗin da ya ci gaba da hito da shi amma shi ma yake

آه أحسنت عمرهم هم روا حاجات حرام قلبا حرموا دين الله ya وحالة أبونا التي أخرجني بالولد في تصب الفعل والطيبات من الرزق ذات الأرض ta je da wani cikin kuɗi da yana nan yanzu haka gidan wani attajiri dattijo ya mai yanda sosai tsufa ya kama amma ya sabunta wani ɓangare ya kyauta ta yi abin kai ka ce wata aljanna ce a cikin duniya Dr. Sir ce amma ni ina mamakin mutum ya kufa amma yana son jin daɗi sai ni ce lai kuwa ka yadda yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ij'al a'a Allahumma ij'al akhiran addu'a ta ta ta ta ku ce ne ma'anar addu'ar Allah ka sanya jin daɗi na ya zama ƙarshen rayuwa musulmin da addu'ar Allahumma a a ba wannan ba na mace addu'a kuma ingantacciya ce da ina yi zan dawo mata Allahumma ta'al ausa a rizki inda kibar sinni wan kifaye ajali Allahumma ta'al ausa a rizki inda kibar sinni Allah ka sa mata yaro arziki na sadda da tsuwa wan kifaye da sadda duk kusa mutuwa ka sa nan zai yi karanta masa ce to su sun yi gaskiya a ce daidai suke sau da haka mun zai kusa fara wannan addu'a ni can da ina yamma yanzu dai ya kamata in fara don nan da shekara talatin masu zuwa. wani abu ne ga Allah ba wani abu ba ne ne akwai lafiya da imani ana zikiri ana amfani da mutane ba ni ko na bar karantar da kire zan zauna zan zo na ci shila in sha kunu mai daɗi sai ya duka bihi na babu matsala hmm? a to yi nan gaba dole ba so ka kuma faɗa na yanzu ne na faɗa ba shekara ta talatin da uku na ce ba ko kuma zai ce har abada ne sai ya kamata su ba ku hukunci yau ba ba domin kun matsa min kuma wannan sabon su kai da ba mu shi wani zo shi ake so dai wani ne duk sadda yake raye rai ta zama amfani da shi jiya na sake shayar labarin mai kankara kun same shi abin da na faɗi ba yanzu kullum ciniki kake ba dan kai kake ba a karka ya take lokacin da in ka yi ka yi in ka yi sallah ka yi Ka ga karanta Qur'ani kai ki duk alheri da kike kai ki amma in ka yi shiru ko ka yi bacci ko ka yi zauna kana hira sai wani mai shayi kamar ka tsaye dama ta shi yasa ake so dan wani da mumin in dai yana da lafiyar da yake ita, kuma ya kai bai da ibada to wannan kan abatul ardi khairun min bahriha kuma ga ubangiji ya kana bisa kan ka'idodin da suna da yawan yake wa amma idan tarka da zaini garabin shari'in ko mazmun idan mutum bar jin daɗin duniya babu wani dalili na shari'a wannan bin zargi ne da anna Allah ta'ala ya hibbu abdihi da alama alaihi ne mutum an yara asara ne mutiya idan kana iya jin daɗi ka ƙi jin daɗi wani ba shi ba haƙi yaran sa bai gudu jin daɗi ya to kai ne don Allah ya maka ni'ima sauki a gare ka to masu zargin malamai suna sa manyan ikuna suna caɓa ado da kunjiyar yadda karatu ba wanda ya ce malami wulakar amma fa malamin in baya da hali ya kare so ga saka a liman tun ɗazu aya yake bani wa bi tabi fi ba ataka Allahu dara al-akhirah baka min duniya? من الدنيا kama a أحسن الله ilai. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا من جاء يا إساء يترفع ضعيف الآية حل البطول والإساء والقول والعدد والبطل شو فائدة دون آية دو أن الأبنتي دي بيوم إسرائيل في أبي سنوة عن ابن سكت وتيقنوما لأنه دو حلال لكن دو أبنتي أساكي في كروة الأرض كنعمل لقولهم فرق لنا ربك يخرج لنا إلى قوله جبتوا مصرا هذه من الأصناف وهذه الأصناف أصبحت في شريعة موسى وكذلك في شريعتنا وأن الأبواء على اللي شريعة موسى وما بشريعة مهلا فإنه لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فيه بقول فكره أكلها أن تبى زفر زمان هو دين من الجنسين إيه ثلاثة أبيوة هكا كاو مع النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنيا فكر يا سيد جبت الشاوات إيه كيف أتيك فكر يا أكلا فلما رأى بعض أسادي كريه أكلا يقول صعب أسل الكتابوه ورد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي قول فإني أنازم الله أتوه كبير دفيا كفا متى تفرموه تتنيئنا غادر الدباق غادر عليه يقال هذا ملائكة وبذلك روحنا أبو وكذلك في خيبر لما وقع لفظ البطل وعلموا فرحا كراتا لتسولا قالوا فرحا فمدع الاسقسام البسع إن أنفعني ونبدأ أكت أخيبر لأك دفع أنا شيء منذ أن الله يكيا مسيطا قلت فرحا أهربت البسع قال إنه ليس بحرام ليس بيتحريم معروف to zai ce a ai ban haramta ɗan da Allah ya halatta ni ne ba na gaisu warin nan na ta abu ka gani kuma albasa na cikin abin da nake so amma ba nufin ta sai in na yi tafiya in da ina inda iyalai na su ban ta so da ban su duwar kusa da ni ya amma in na yi tafiya da dare nake cin in ban kwanta in buroshi da sahi in shi rage in ba kusa da mutum ba amma ina son inda amma ka kiyaye danya duk dadewa take tunawa ne amma in kana indiya da albasa da tafarma ina da zaton kuka su da canza da duniya in na je indiya sama da shekaru ashirin da wani abu da wuce in ban da ruwan shafa wanda ba a duk abin da ka sani duniya sun zama ita ba shi yasa kafin ka saba in ka duba ruwa da tsoron sai ka gada ba har kai abu Wani tabarwa ga to mutane ne wanda Allah ya jarabce su da tsananin mura mura a jarabce ita ɗan kanonin su don haka dole su tafi amma ko rihi wani ya cikin taho kwarin tafarnuwa za su biya gumi in sun kai tafarnuwa ce kana ganin su makka amma su su saba da ita kuma kan kace wanda ya ci tafarnuwa kai ta yi masallaci amma bai zuwa masallaci ke ومن فوائد الآية الجواز إسناد الشيء إلى مكانه إلى إلى الفاعل الأول ونقوم مجال التوحيد لعل يسي مما تنبت الأرض يعني آية هذا عمل لك أساكي في الرواية والذي ينبت حقيقة هو خلقي في التوحيد أنت تعمل لك أساكي في الرواية ونقوم بذلك آول لبياني أكيد ومنها جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو شكلا. التكيلان kana iya jingina ga abu ga dalilin sa wanda shari'a ta san da dalilin ta yi san shi ko kuma dalili don daga hile ke ana tafi misalin zalika lawan amsa jami'an ya kazu ya mutu milan joyi duniya ya kusan zuwa saboda sai ka kawo mai abinci yana ta laula an ne a kamtu wula halitta ba don na ba shi abinci ba da ya mutu haka da ba ka yake da an da shi tsaba sabon libarai domin shi da abinci shi ya kawo gushewa yau alhalaku ma'lumun bil kis halaka kuma abu ne da an sai ta kana ya ba don na ban shi duk da ya mutu ba ne hidin amma wace kashewa abincin ma wace sa ya kosar misalin shi ne alƙiratu al-marid fa yabra sai kai karatu mutum ne ciwo ya kama sai kai masa karatu ko kirista wada sai ya warke فتقول لولا القراءة عليه لم يقرأ بعد الله ما تكرهت بدا بورك waye warkar da shi amma da wani dalili yace amma al-ma'zur huwa an ta sababan ghayra sabitin shar'an wala ilman wanda ba idan shi ba shi ne ka tabbatar da dalilin da babu shi shari'a ko kuma a haƙiƙari babu shi أو تكره مشيئة الله Ko kuma ka haɗa wani da Allah wajen nuna iyawa وجنون إياه da إسابة يتي مثال ان فرقوا اولئك الذين يؤلفون التمائم البدئيه او يلبسون حلكا او خيوطا لدفع البلايا او رفقا في دور ولي في اي ترى فايدة زريدة تسيبه بيت عمل هو دور اللاية وفي اي بس يقول هو اللي ليك هكذا هجدا اوغا موتا نزوما لاية مهوتوه ما وانا هوتوه كتما بردني وين دور كعفاتي بردني اظن تبقى تاني ka liƙa abu inda shari'a ba ta liƙa shi ka sa sa shari'a ba ta kawo shi a misalin sanin wata a filadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ita قال له رجل ما شاء الله شئت قال له رجل صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما شاء الله ولا بعدهم الله دواني كان كأن Allah da ya الله su? يجي لأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت سألت المخاطبة جدا لذلك تعمل بكل ليلة لا فائدة لله غير سبب يقول لك هاي كورة ديوا دي بيت صلاة من هل البكرة تعمل لي الصدق وما سوي إصابة ليش أمفانين تدبر بعدين آه، تدبر الآية أكيد فائدة لله afala ya tadabbaru na ƙor'an yadda za su tunanin ba to a yake da ka tsinta abin da kake karanta za ka bar makaranta inda sau ka sai gobe sai mu karanta ita ma ayar da za mu karanta gobe ya kawo masu yawa yadda kila ta mu قال قائل أليس الله قد ذم قارون حينما قال إنما يشهد على علم عندي فأي da ƙaru da yake yi wannan dukiya dabara ta ce ta bani Allah ya barke shi ya ce aljawabu an na haza rajula an kar an yi kudu min Allah ya shi ba ƙaru da bai ma yadda Allah ba shi mutu ya matsala shi معلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه هنا يعتقد أن الله Allah المصدق هو مش in ka jingina abu ga wani abu ba Allah kuma baka yadda Allah ne ya samar to ka zama shirki yake kuma ai karuna sai karuna harada sauri ya zan yin sa'a zuwa insafi alaihi sai bi zalika sarfa ai ce mace an kai ka bayar saboda Allah ya da milara kike kai ni wa abin kuma da dabara ta da sai ka dike ne da Allah ya barki wal khulafa an al hadith bi sabab ma'lum lahu suwa wannan sai kawo irin wannan kashi bakwai hudu halal uku haram ko kuma biyu har ne guda sai an yi bincike sai an tabbata wani ne a suratul mu'minun zai ko ila Allah ta ce Allah ne ya bani ka gama Allah ne ya bani lafiya Allah ne ya bani arziki Allah ne ya bani bincike dai kake kana kuma gudi kai ka bin amma dai da Allah ne su ma gudin nan kuma sai ya الثالث أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم الدين ما الله أما كحدا سبعي لولا أن الله أنجاني بفلان لقد بعدين الله كامل واني بوئي لقوها أنا مسلم هذا كافة الله فكافة لله شو هذا بابل الثالثة أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب الدين أبوك دليل أما كذا قلت الله يعني فبين النبي صلى الله عليه وسلم كتشاء لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يبقى جد رأس السوطة مأبو طالب عذابة شويتا أو دبي مسلم تبا يعني هو يتين إشي دوني ودانا ودانا أحضور قفص أكونا أحضور قفص أكونا وقل ورسة سمع تفصى سبو دهات إنك أما قد جهنم وعودي سوكيتا شركة لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار وعدني بقى ya samu albarka ba ya zama cikin kasan kasa wuta shi ana samun albarka ka annabi da yi mai wannan ce yana cikin nauyin cikin da nasu sai ke a lahira ka zo ne shi ma halal za ka ce ba don na samun mai da aiki ba da yana nan yana da wannan ba ne ba ne amma bai hana cewa Allah ya tabbatar da aiki السورة eh, Rabi'a. أن يديدوا إلى ما يبقونه بالسبب المعلوم وبينه ثم لولا الله ثم فلان وردت يكون الله فنن فيه كل دواني وإن كنت فنن هذا أن دون كاربا شد أبيجي كامل الله أنك قلت وهذه الأرض كلها جاي الذي كتير الله يبقاني حين واني الله يبقاني واني يبقاني ما كيد تدليل وبيجي kuma Allah ya bani sannan wani duk wannan ya halatta الصورة الخامسة نضيف إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواقع وهذا الشرك حول الله وقناه والله ألا ياتي فين وأنا ياتي فين أنا بيانات الصورة السادسة أن يضيف إلى الله إلى السبب المعلوم مقرونا بالواقع حول الله وقناه ai Allah ne ya bani saiwa ne sai in ba sannan ba ce tana da bambanci sai ta yi kusa da yawa ba haka ba lati fa haza mahallu na gaba da sai na gaba يحتمل الجواز ويحتمل المال haka dai ce su duka ya halatta to suka bai halatta haka dai gara ka ce sarka ya shi maka don kusantar da shi ga ubangiji akwai tsoron shirka a suratul sabi'a an yabi fahu ila Allah تجد إلى سبب موهوم قيس بذلك شرطا لا تفهم كدين كده أبوك أولك أبنت شريعة بس أنت شيبة ثم بعض ما يكلمك أي والله حكا كوي في السريع كل شيء فين الجموسة حكا مدد أبنت شيخك أقدم شيخك أقدم شيخ علمي كبير تحيا وتشهد يتوى أقدم هذا ليس بمعلوم شرعا ولا حكما وإن شو السعر هو على جواني ما في شيء وأبين رسائتي في جوان إلي أتكتين دول ne ka san tauhidi a sani mai kyau wanda da shi ne kake kuta da addini wannan ita ce fa'ida ta takwas cikin fa'idodin wani aya ya kawo kuma nan gaba za mu cimma har fa'ida wadda ta goma sha shida haka muna da sauran guda tara da gobe mun zo sai mu kammala su sannan a dora da aya da take gaba in Allah ya so Yalla ka zai abin da muka yi na ibada kore muna yin abin da kake so na da dukkan kokarin da ba mu da alƙur'ani da neman ma'anoninsa da isar da su da jama'a Allah ka hore mu da cin gobe lokutan mu Allah ka ƙara yalwata mana arziki ya Allah duk ɗan kasuwar da ya yalwata wa mutane Allah ka yalwata mana duk ɗan kasuwar da ya buɗe mutane Allah ka buɗe duk ɗan kasuwar da ya takura wa mutane Allah ka takura ya Allah duk wanda ya ɗiba cikin abin da ka bashi ɗan mawani Allah ka bunƙasa mana sai albarka da arziki Allah ka samu wannan wata cikin ni'ima da walwala mun fara anan da ya tabbata gaskiya sai mu gode ma Allah yanayi ba wahala ba zafi Allah ka samu sauki kuma sauke mana shi har zuwa ƙarshen sa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وعفو عنا وعنا انك عفو كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انا ساعه ربنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه الدنيا والآخرة آه. اللهم إنا نسألك الحق والعافية في الدين والدنيا والآخرة آه. اللهم إنا نسألك الحق والعافية في ديننا ودنيانا آه. اللهم أعطنا أعط نفوسنا تقواها وزكي عن خير من زكاها اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ من أمر كل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامة للمرسلين الحمد لله رب